yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. masauraro a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan yadda matsananciyar damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure. Shin ko ta yaya matsananciyar damuwa ke taka rawa a auratayya? sai ga yana haifar da wata irin ɗabi'u ko da ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai san abin da yake wato ne shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani jama'a kamar yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da karin bayani. To a yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. da bata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim da baƙin da za ta gabatar mana. Binta gare ki. Masararo barkanmu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna da ku a cikin al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullun na matasa da sauran jama'a gaba ɗaya. A yau za mu magana ne akan wani maudu'i wanda yake da matukar muhimmanci musamman auratayya ko ci a zaman auratayya. Wannan kuwa magana da za mu yi shine akan jamuwa a zamantakewar aure. Mai sauraro idan kuna tare da mu ko kuna tare da kababar yaɗa labarai tun daga shekarun baya zuwa yanzu muna ta fama da matsaloli da ake samu tsakanin ma'aurata musamman arewaci ta da yake ba inda ba a samun irin wa'annan matsalolin inda yake kaiwa ga mace wanda aka sani da kawaici tsoro da alkunya da kuma kara take ɗaukan waɗansu matakai waɗanda ake ganin cewa anya lafiya kuwa shin ba za mu yi alakanta waɗannan abubuwan da ke faruwa da kuma da damuwar da yake faruwa cikin auratayya a wannan zaune namu a yau muna tare da malama hawa'u shehu ibrahim da malam dr ismail da kuma malam isa dukkaninsu malamai ne a kwalejin fasaha da ke nan kaduna waɗanda muka tattaro su daga fannoni daban-daban domin mun tattauna da mu malamai salamu alaikum malamai da farko dai me ku fahimta ne a game da maganar damuwa a zamantakewar aure menene damuwa shi wannan damuwa da ake cewa a zamantakewar aure akwai shi malama hawa ke ce mace mu aka ce damuwa ta bi shiga cikin mu kuma mu wai muke yin korafi wai menene shi wannan damuwa da ake samu a zamantakewar aure ne assalamu alaikum shi damuwa a zamantakewar aure shine kaga ɗaya daga cikin ma'auratan ko mace ko namijin mutum ya shiga cikin halin da ba shi ke cewa halin damuwa tsananin damuwa ko halin rashin jin daɗi halin bakin ciki a dalilin faruwan wani abu da ko ɗaya daga cikinsu ya yi ko kuma akwai abin da ɗaya daga cikinsu ya kamata ya dinga yi da baya yi sai ga mutum ya shiga cikin damuwa da bakin ciki mutum ya kasa zaune ya takura ke a takura mutum yake a dalilin abubuwan da ɗaya daga cikinsu yake yi ko shi mijin akwai abin da ya kamata ya dinga yi da bai yi ko kuma akwai abin da bai kamata yi ba yake yi ko ita ma mata haka ɗaya daga cikin su dai ya dinga yi musguna ma ɗaya. Wato ke da ina mu a cewa auren kamar ke da ɗaya daga ciki ne ke takura wa yake kenan. Ko dukan su su ma dan wasu a ce dukan su za su shiga cikin halin damuwa sai dai na ɗaya ɗin na ɗaya. Mala Ismail, kai naka damuwar da kake gani a zamantakewar aure ne shi? Yaya ake gane cewa yi eh, lalle wannan damuwa ce? Wato damuwa wani yanayi ne da dan adam ke shiga na rashin farin ciki ya zama maganan nan ko kuma al'amarin nan tana iya cewa ba sai iya gaya ma kowa ba kila in mata ce ba za ta iya gaya mijin ba kila saboda tana gani yana sama da ita kila saboda wani tarbiyya da aka yi mata a gida kila saboda kuma wani kila umarni na addini ko na al'ada duka bangarorin guda biyu zai iya kasancewa sun kasa magana ko kuma abin bai kai matakin da zai kai an yi magana ba daga farko farko ke so a rasa yadda za a yi sai ka ga yana haifar da wadansu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai san abin da yake wato hankalin shi ya kawo daga jikin shi na cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani kila kuma abin nan saboda al'ada ko addini ko kuma hali bai so ya tattauna da wani ko kuma halin al'adar kasancewa wato amana ta yi wahala in je ga makawarta ya yi mace ta ga makawarta zai iya zama matsala ko kuma a fasara shi ya wuce yadda su suke kallon abu ko kuma ne ya ga ma abokin shi ya zama an fasara shi fiye da yadda abin yake kila misali mutum ne yana ganin mata shi kila tana yawan fita to ba maki inda zai gama abokin shi wani sai ya dauka kila ko tana zuwa tana abin nan kuma shi ma mijin ba haka yake nufi ba ko kuma duka haka ne to wannan yanayin da za a kasa faɗi din sai ya zama zaman ya yi wani iri ya zama ana cutar da ɗaya ko dai suna cutar da junansu ya zama suna cikin wani irin halin na rashin farin ciki shine damuwa kenan hmm. wanda yana yakan iya haifar da abubuwa daban-daban wanda za su iya cutar da mijin za su iya cutar da mata wani lokacin kuma rashin magana ma zai isa ko dai ya zama an samu ciwo na hawan jini ko ciwon zuciya duka bangaren ko kuma wanda ya cutar da wani ya zama ya shi ya samu ya samu shiga cikin na irin ciwon zuciya ko hawan jini ko kuma dukansu saboda zai kasance abin duka yana damun su amma su rasa yadda za su kila su ne wannan kila yana da bali na boyewa ko kuma rashin hakuri ko kuma dukansu sun ba su da hakuri idan ba ya zo za a ya matsayi a rasa yadda za a yi ba ba za su zauna su fahimci yau ba za su fahimci ba mm. eh, yana iya kasancewa kila idan ma'aurata lokacin da aka daura ba a tsaya saboda ya kamata in kasance kowa ya fassara kanshi ka gane kai wani irin mutum ne wani irin al'ada ne kai wani irin ɗabi'u ne gare ka me kake so don haka in zaka aure mata sai kai kokari ka samu wanda zaka iya fahimta daidai gurgudu ka fahimci shin yaya ɗabi'un da suke ta ku iya zama daidai ku tafiyar da juna da ya kamata ko ba za ku iya ba to don haka damuwa abu ne mai cutarwa kwarai da gaske wanda idan ba a tsaya an yi maganin shi ba tsakanin su ma'auratan ba zai iya haifar da munanan abubuwa ko dai ya haifar da abin da zai kai shiga wuta da su mazan? abin da na fahimta da damuwa shine wani yanayi hali da dan adam kan shiga a dalilin gazawar samun wata bukata ta shi ta rayuwa shi dan adam tun fil azal tun halittar farko har ya koma ga Allah abu biyu yake yana guje ma wahala yana neman jin daɗi duk abin da yi cikin biyu ne zaka tarar da shi babu na uku duk inda abin da zai kai ga dan adam ga samun ga shiga wahala zai sa shi cikin damu sannan duk abin da zai kai dan adam ga hana shi jin daɗi zai sa shi cikin damuwa Su dama shi damuwa yakan biyo ba dalilin gazawar samun waɗannan bukatu guda biyu ko ka gaza guje ma wahala ko ka gaza samun jin daɗi mu dawo ga ma'aurata a wannan zamani zamantakewan aure tana da alaka da abubuwa da yawa tsakanin ma'aurata ba lallai daga cikin gida matsalar ta kan faruwa yau in kai magidancin ne abincin ka na waje idan mace ke matar aure ce alaƙar ki ba ta kare kan mijinki ba ne kina da alaƙoƙi da yawa kina da buƙatu da yawa so gazawar ɗaya daga cikin samun waɗannan bukatun na iya kawo miki maka ko ya kawo miki ko ya kawo maka damuwa alal misali namiji ka rasa aikin yi ba ka ce ta hana ka damuwa ba amma zai iya shafan da mace ki je ki samu matsala da kawayen ki ko ku a'a maybe wata hidima ce ta ku ko ku a'a matsala maybe ke da yan uwan miji wanda zai sa wata bukata ta ki ma'ana ba lallai ta a kawo kuɗi a baki ba dan adam ko da girmama shi ne yana buƙatar wannan yana sa shi gida ne rashin girmamawan kanshi kaga an yanke maka wani abu na jin daɗi wanda tafin azal hakan na iya tura ka cikin damuwa to ba lallai ne sai a cikin gidan ya hakan ya kan faru ba wasu abubuwan suka hada da wajen tun da mu'amalar mu tana da yawa kana yau kana matsayin namiji kana mai gida kana da matarka kai uba ne ga 'ya'yanka kai ma'aikaci ne karkashin wani kai ma'aikaci ne gaba da wani kai ba kai mai sana'a ne kai kwastoman wani ne kai kaza kana gurare da yawa so halayyarka zai bambanta a 'yan je kana iya tashi a yau yanzu alal misali ka tashi za ka tafi wani guri a hanya ka sa farin kaya ka shiga bus sai a ce ka goge ka goge injin oil duk inda za ka je ranka ka kalli abin da ranka zai baci kuma in ba a yi sa'a ba zai shafi mu'amalarka da wasu mutane kila kana iya fasa zuwa wani gurin da rashin wannan da cin ya shafe ka ka gama wai zuwa gurin ne matsalar ka ba wannan abin da ya same ka a mota ya sa ka cikin damuwa har ya tun zuwan ka wani guri ko kuma an ka kai kai kauce kauce kana boye wurin da ko kuma kin ga ka shiga damuwa to shi kuma damuwa ko me kanta shi bai da dadi to malam ba mu duba wani shafi mana shi me yasa shi shi damuwan nan ya fi taruwa a bangaren mata mana da wuya ka ga namiji shi damuwarsa ta bayyana har ya kai ga saboda shi kila yana da mafita ban sani kila saboda al'ada da addini ya bashi kila mafita cewa zai iya tsara aure zai iya sakin matar zai iya yin wa'ansu abubuwa ita matar tana cikin da me yasa ita matar damuwar ya fi nunawa a jikinsu har ya kai ga wani lokaci sukan ɗauki wa'ansu matakai ko su yi wa'ansu abubuwa wa'anda ba su dace ba alal misali tun shekarun baya kuna ta jin alayyar laifukan da ake cewa mata suna aikata wanda mun sani al'ada na halitta na mace da tana da rauni tana da tausayi tana da tsoro da shi amma za ga har ya kai ga mace ta aikata wani abu ba tare da kuma kila mutane sun yi la'akari da cewa kila damuwar ce ta kai ta ga aikata irin wannan abun ba abun can yana ana yin shi a wasa mutum ɗaya ya zama labari ya zama kusan kowane gari wani ma dan ma ba a bayyana wa a kafafen labarai ne irin yadda mata suke ta yin waɗannan aika-aika ko kwanan nan mace a jihar kano wacce ake zargin cewa ta aikata ta kashe 'ya'yan cikin na kanta wanda abu ne wanda ya zama abun alhini kuma abun tashin hankali da mamaki a ce uwa da ta haifi 'ya'yanta kuma kananan 'ya'ya mata iya aikata haka um, a ce kuma komai lafiya lau shin malama hawa me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muke tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure. Amma kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan waƙar. zauren tattaunawar mu inda binta ta yi tambaya kamar haka. Malama Hauwa, me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne? Gaskiya abubuwa yanzu rayuwa fa ta canza bisabilillahi. Kin ga mata dai a yanda aka san mu a al'adar mu da kuma da addini a zaman aure mata in ba ma yanzu ba mace a gida take namiji shine mai zuwa ya nemo ya kawo to yanzu muku laifi kenan da ake cewa ku da a a ba haka bane a ba ku yanzu kamar kusan ma mu fita mu nema to amma dai a addini Allah ya riga ya dora ba namiji nauyin shi zai nemo ya kawo ya ba iyali shi shine sutura shine abinci shine kudin makarantar 'ya'yan shi amma in sai ga maza da yawa ba lokaci mace ita za ta ɗauki a yadda yake faruwa al'ummar mu yanzu mm. mace za ta ɗauki nauyin da ba na ta ba kamar wa'in su ne nauyi wasu mata za ki ga suke namiji gaba ɗaya su kula da iyalin shi tira mata ke na 'ya'yansu ah. wasu har da biyan kuɗin makaranta akwai inda na ji wata mata tana cewa 'ya'yanta bakwai mm. mijinta bai sa kuɗin makaranta ba a wannan zamani eh, sai da ya samu kuɗi ma sai je ƙara aure kin gani wata uwa za ta zauna ta sa ido haka ta ga ƴaƴanta zaune ba ta makaranta ba boko ba islamiyya za ta tashi yau za ta tashi ta nema to wata wanda ba ta da halin da za ta nema kika za ta shiga damuwa dole ta shiga cikin damuwa kuma mata a yanda muke a yanda dai Allah ya yi mu maza sun fi mu karfin zuciya ne zo zan dakewa in abu ya same su na damuwa za ki ga namiji na damuwan da zai dauka mace ba za ta zai kwata zai je fira a wani zai je fira zai je amma mace tana zo ba za ta iya wata mai zurfin ciki ne ba za ta iya magana da ko yan uwanta ba ko kuma abokiyarta ba mace za ta dinga tara abu a rai tara abu a rai sai inda abun ma ya riga ya kai ya fi karfinta sai kiga tana wasu halayya sai a rika cewa wannan matan ya ce ko kuma a mijinta ya yi aure kiga tana wasu halayya nan damuwa ne ta dama ba auren bane shi ya kawo mata wannan damuwa dama akwai abubuwa da da zaman auren su ya kawo musu dalilin abubuwan da ne ya yi a zuciyarta ta rasa yadda za ta yi sai kuma mijin ila zai zo ya ƙara aure a lokacin ta zo tana wata halayya sai a ce aiki shi saboda mijinta ya aure ne shi sa take abubuwan take ba ta son ya ƙaro wata mata to yanzu da ya yi aure tana so ta ga yadda za ta ta tada mishi da hankali ka a samu zaman lafiya hmm. yanzu ko ita wannan matar da ke magana na kano da ke cewa mijinta eh, ta kashe 'ya'yanta mutane da yawa suna cewa labari ne da ya bi ko ina kana jin shi a labarai a yau suna cewa zafin kishi ne yasa ta kashe 'ya'yanta amma kuma ai in aka duba ba wanda yake da tarihin zaman auren su gani idan aka bi labarin zaman auren su an ce kuma auren ai ba yanzu ba yake ba abubuwa sun kai shekara shida da auren su Ana da amarya da wani yau eh, eh, ba yanzu bane mm. kuma suna zaune lafiya a dai sani na idan to akwai abubuwan da zai taru kuma koma auren ne ai a lokacin an ce tana ta faɗa cewa gashi gashi dan akwai abubuwan da ke damunta ba ta iya bacci tana gane gane amma ta faɗa kisa al'umma mun da al'ada mu sai a dinga za ko a rudufe ni a ji an ce mata ta yi addu'a an ce mata ta yi magana da mijinta ta gaya shi kuma bai wani ɗauki kwakwaran abin nan ba daga ganin kisa matan da dama asali ta shiga cikin wani halin damuwa da da yakan ce ma depression idan kuma ba a yi abin da ya kamata ba a ɗauki matakai da ya kamata a lokacin da ya kamata a ɗauka ba har ta zo ta yi wannan mugun ya'ya idan ni a tunanina ba uwa da za ta haifi ɗanta ta zo ta kashe ka haifi ɗanka da kanka ka kashe shi gaskiya zai yi. Mala a cikin bayanin ka sun kai magana akan cewa akwai um, zurfin ciki akwai su wato tarbiyya na addini da kuma al'ada wanda yake sa da kuma tsoro kila namijin yadda ya buga ya sa mata tsoron shi ba ta iya fitowa in tana da matsala ta ce wani kayan man kaza kuma ina da matsala kaza mu tattauna shi kana ganin su ma nan suna daga cikin abubuwan da ya sa matan tunda su ne a ƙasa din su ya zama su ne din damuwar ta fi shafa saboda ba sa iya fitowa biyu su faɗi ga damuwa gaskiya zaki ga su bangaren matan ɗauki da ko aure za a yi zai ga ana ba da shawara cewa kada a samu third party wato kada a samu mutum na uku duk matsalar da kuke da shi ku sasanta tsakanin ku to wannan wani akwai matsalar da za ta zo da ta wuce tsakanin ku din mm. amma saboda wannan maganar sirri din da maganar tarbiyya na gida a ce kitsa ku rufa ne ko mene mm. kitsa ku rufa ne to irin wannan abubuwa din to akwai abin duk hankalin mutum duk ilimin shi na addini duk abin akwai lokacin da kake bukatar wani ya maka nasiha saboda akwai abin da za ka kalle shi daidai iya matsayin ka ne tunda kuma ku da tunanin Shekarunku da sauran mutane ba ɗaya bane zai kasance wani zai iya baka shawara akwai abin da kake ganin kamar kana daidai in mana addini ne sai kila baka fahimce shi da kyau bane ba to sai ga wani ya zo ya yi maka nasiha ko dai ciki daga cikin nan wasu ko wani dai haka zai maka nasiha da za ka iya gyara ko kuma ita ma macen haka mm. to wannan ɗabi'a din da ake cewa din kada a samu third party wato ya zama komai ku kitsa ku rufa ne ake cewa ko to yana ganin yana daga cikin abubuwan da suke kawo wannan sannan kuma a to a dinga bayyana abu ke nufi eh akwai abin da din in yayi nisa din yana da kyau din in akwai aminci a samu wani amintacce wanda dai ba za a iya ko da nan gaba bata ba za a je ana ce kaza ko da misali liman ko pasto din ka ko yawa eh ko liman din ko pasto din ko kuma dai haka dai wani wanda yake da sirri wanda kuma yake da experience hmm. na da yake da sabo kuma ake girmama shi mijin na girmama shi wanda na girmama kuma yana da sanin ya saba ki da sasanta irin waɗannan abubuwan da zarar an gaya mishi matsala zai iya kallon daga inda matsalan ta fito saboda akwai lokacin da ai tsakanin mata da miji ba dole ne su faɗa waɗansu abubuwan ba amma shi zai gane ga abin da ke faruwa kila saboda shekarun shi ko saboda zurfin ilimin shi na addini ko kuma saboda yau da kullum experience kenan ya gane su zai iya gane cewa ga inna matsalar ta taso da haka zai iya kawo mafita sannan kuma mata fa da yawan su wallahi ne dai a fahimta ta mutanen kirki ne kuma suna da hakuri sukan daure saboda wallahi mata sun kuma za kirki a fahimta ta bayyana sa'ad ba dai amma dai tun da ai daga cikin kalura ma shi ma na daga cikin hanyoyi na bincike mm. abinda nake fahimta da ba mata sun fi a tunani na ina ganin haka saboda su hakuri mutane ne masu rauni to amma akan samu daidai ko daga cikin da zaki ga suke da irin wannan zafin zuciyar da yake faru amma kuma ko sai zafin zuciyar za ga daga baya za su zo kuma su dinga roƙo suna neman gafara to waɗansu irin mutane da suke da irin wannan to Um, kuma ban wannan kamar yadda aka yi magana namiji zai fita waje zai tattauna da mutane ko da ma bai faɗi matsalar shi ba zai ji ana magana akan matsalolin waɗansu ko kuma ya ji wani matan shi tana bashi matsala fiye da nashi sai ga ashe shi nashi ma ba wannan ne ba da haka bisa ga haka zai yi hakuri in zo sai gane ashe matan nan ma tana hakuri saboda kila zai ji wani ana magana cewa matan shi ga yanzu take mishi tana musguna mishi ko wasu daga cikin irin yan eh, uwanta to amma shi daga cikin a gida ashe shi wannan matsalar da yake ma gani ba ma matsala ba ne da haka lokacin zai dawo gida sai hankalin shi ya kwanta kuma kamar mu addinin musulunci an nuna ma idan irin irin abubuwa suka zafi ai mutum ya fita ne fitar na lokacin mutum hankalin shi ya kwanta to amma ita mace tana cikin gida matsalan kuma a yi haƙuri a gyanta bangaren mata ita kuma in ba ta yi sa'a ba in ta haɗu da mata a yau a nan shi in ta haɗu da mata mata da yawa ayi hakuri za ki jana ce ina namiji karki bashi namiji ai shi yake namiji ba dan goyo bane kowa ce musamman mu wasa amma da matsala kullum kuduman da ake musu namiji ba dan goyo bane kowa ce namiji ba ne zai mutu maraya namiji kanin ajali wato fa daga mutuwa sai ki saboda tsaban to ba ba alheri a cikin ba babu alheri saboda daga mutuwa ya ba da ke san mutuwa za a ce namiji kanin ajali wato mutuwa ce kawai ta kuma jinki ba to kin ga wannan ba dabi'a ne ake koya ma mata da zai taimake su ba da kuma ce eh, kowa ya ce namiji ba ne zai mutu maraya kowa yake eh, namiji ba dan goyo ba to duk waɗannan ɗabi'u ne na al'adar mu na Hausawa da ya dace ba yanzu yadda matan suke kokari su kashe kansu akan maganar kyautata wa maza a kwalliya mace ce duk da irin nauyin da ke kanta hmm. eh, siyan magungunan matan nan mata ne suke yi don wai su inganta rayuwar aurensu tsafta tana nan tana yi eh, ainihin shafin da za a kyautata wa namiji tana dubawa amma still bata tsira wani namiji har yanzu yana ganin bata kai yadda yake tana wajen yake gani tana wannan kokarin wannan kokarin wani abu ne da ban ai ganin magana na waje wannan kila yana kallo ne yana so ya kara aure ko saboda yana da bukata ko kuma yana so da akwai bukata akwai so mm. so mu aje wannan wato wannan ɗabi'un da ake yi da ake magana cewa namiji ba ɗan goyo ba wannan yana matukar taimakawa in kika lura su yaruka ai abin da ake cewa namiji ma baba ko da dai mu addinin musulunci muna ganin ba daidai ba mace ce ba amma saboda tsabon biyayya ne da ganin cewa shi yana tare da ke his part of you sai a ce ai baba ma kawai saboda an riga an tattara an bashi to amma sai kiga tun da waɗannan matsalan kamar sun tafi faruwa ko da ke ban dai bincike ba amma dai suna faruwa wuraren mu sosai sosai sai ga ana amfani da waɗannan din ana ƙara fara zama to malam isa mun yi magana akan me ke haddasa shi damuwar na zamantakewar aure da kai mana fashin baki sannan kuma muka yi magana akan abubuwa da yawa da ya shafi yadda shi damuwar yake kama su mata to me ke shi wannan damuwa idan ya je idan ya taba mace me zai iya janyo wa rayuwarta da rayuwar kuma auratayyarta to shi damuwa ya kasa kowa to akwai wani bambanci guda ɗaya. Hmm. kowa na da yanayin halittar shi alal misali wani na da haƙuri wani bai da shi halittar shi wani na da zurfin tunani wani bai da shi wani na da tausayi wani bai da shi wani na da riko wani na da yariya so ba a taru an zama ɗaya ba kowa da yanayin halittar da yake da ita ko ko yanayin eh, tsarin zuciya shi ita yake fuskantar matsalolin gaban shi musamman na damuwa wani za a mishi abu yanzu zai iya ce maka ya in ya tashi ba gurin kila ya bar magana rabada to amma masana bincike sun nuna mace ta fi namiji rubu ko da bata man ko da ta ya abin ta fi rike ko da bata rama ba ko da bata rama ba ta yana na ranta so rikon ma yana kara damuwa a rai amma a situation da za ki samu mace mai mantuwa da sauransu wata za ki rasa akwai macen da za ce rantse da Allah ki ce ba ta ba abin da ke damun taron saboda duk abin da kika mace ta tashi ta mugunta ta manta a ta gama magana hakan nan ki samu a mazan hakan nan ki samu wani namijin laluran shi inda inda ya tashi ya bashi nan ya bashi so sai kuma koma ga tsakanin ma'aurata akwai value akwai daraja ko kuma ce muhimmanci da kowa ya ba ma aure mm. mace mijinta guda wannan mijin nata tana kallon aurenta shi ne rayuwarta da auren nan tana kallon su tare suke tafiya tana tana ɗaukar rayuwarta da auren ma tare suke so namiji kuwa yan mijin mace hudu ne mm. ko fiye ba da bayan haka ko a nan kika zauna za ki lissafa muhimmancin da wannan zai ɗauka ya ba wannan mm. ya ba bangaren aure wannan 你就不爱 za ma ki ga ita ma hakan macen ba ta sauran aure ai sai ma an tambayi me kaso auren da ta so namiji yana da saukin samun sauyi ya fita daga damuwa fiye da mace mm. so dole ita abin ya fice mata rai domin ne matsalar ta fi damunta kin gane karatu Don haka a nan ne za mu dasa aya sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. kasance lafiya.